قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن السنابحي أنه قال له إتي أنكر بودغا أبي الخير دغا السنابحي في يشيدتي متى هاجرت يوشكين هجرة قال خرجنا من اليمن مهاجرين يتي منفتو دغا يمن halin kasancewa muna masu hijira فقدمنا jufa sai muka iso waje da ake ce da shi juhfa fa aqbala rakibun fa qultu lahu sai wani na matafiyi ya gabato sai nace da shi al qala sai na tambace da shi ina labari sai yace fa qala sai yace da fanna النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس yace ai mun binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kwana biyar da suka shige qultu sai na ce da shi mai riwaya yake hal sami'ta fi lailatul qadri shay'a ko ji wani labari ko kana da wani hadisi ko kana da wata riwaya dangane da hayyana lailatul qadri qala na'am yace eh ina da nafsi ina da hadisi ina da labari akhbarani bilal yace sayyiduna bilal ya ba bani labari mu'azzinun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama me yima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kiran sallah ladanin manzon Allah kiran sallallahu alaihi wa sallama annahu yace shi yace fi sab'i fil ashr al awakhir yace lailatul qadri cikin daren 27 wannan na kaga Imam Bukhari ya kawo hadisi cikin Lailatul Qadri a cikin wani babi da kaman ba shi da alaka alaka da ke ciki ne farko dangane da binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine mahallin shahid anan to amma sai ka wata matsala muhimmiya ba inda ba inda za a za a zake ta ba yasa inda ya kawo wannan hadisi a cikin arziki eh, siyamu ramadan ko itikafi ba to irin sa ne sai a ce hadisi na cikin bukhari ka je ka nema haka gani ka ka nema baka gani ba in ba haka ba me ya kawo alaka lalatul qadar anan sai dai cikakken hadisi bangare na ɗaya na farko cikin hadisin ya danganci wani ya ba wannan babi ya dace da wannan babi shine yake nuna cewa an dinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tun kwanaki biyar da suka shige to sai ya kawo shi karashin hadisin da yake bayanin lailatul qadr kenan nasoshi sun tabbatar da cewa an ce lailatul qadr ba a san ki wani kace tun daga farkon azumi har zuwa karshe wani suka tabbas dai yana cikin goma na karshe to dilali ya tabbatar cikin goma na karshe din nan 21 ne ko 23 ko 20 ashirin da biyar ko da bakwai ko da tara sai bilal ya tabbatar da ni. ashirin da bakwai wannan nassi ne ko ba nassi ba ne nassi ne sannan sai ce ya ce wani babi kam ghazan nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ke ya ke guda nawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi har kafin ya bar duniya qala hadathana abdullah ibn raja'in qala hadathana isra'ilu an abi ishaq qala sa'altu zaid ibn arqama yace na tambayi zaid dan arqam radiyallahu anhu Allah ya jada shi yace kam gazauta ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai so nawa kai yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tare da manzon Allah kuka je yaki qala sab'a ashrata to goma sha bakwai kultu hmm. kam gaza annabi sallallahu alaihi wasallam qala tis'a ashra sai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yake yake so goma sha tara wanda ya halarci yake shi da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda waɗanda ya aika mutane suka tafi amma wannan sahabi sai shi guda goma sha bakwai ya tafi tare da manzo Allah akan haka guda nawa ke na ya fashi guda biyu قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه قال عن كربولة سيدنا البراء الله كرم سيدنا غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة والنكيك ميت يا يا كي تارد من الله سوقوم شابير قال حدثني احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل ابن حنبل ابن هلال قال حدثنا مؤتمر ابن سليمان عن كهمس عن ابن عن ابن بريده عن ابيه قال يتيم غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة يتي وانا صحابي يتي يا يا كتار من الله لا يا حرب مشاشدة wannan shi ne karshen abuwabin da muka karanta sai ce kitabu tafsir ma'ana za a shiga